suratu kula uzu bi rabbil falaq da kula uzu bi rabbin nas suna da tasiri kwarai da gaske wajen walwale sihiri duk wanda ake wa sihiri idan yana yawan karanta su insha Allah zai walwale an gane ku duk kuma wanda yake karanta su uku kul huwallahu ahad uzu, a'udhu birabbil falaq kula, uzu, birabbin nas yana tofa ya shafe gaban sa sannan da bayan sa lokacin da ya zo kwance barci shi ma insha Allah wannan duk maganin sihiri ne kamar da manzon Allah ya nuna kai da kyakkyawar zuciya ki da kyakkyawar zuciya da sa ran Allah zai karba maka yi kana tare da ko za a karba ko ba za a karba ba